dukan wanda allah ya halice shi ni ina so ya koyi da irin waɗannan halaye a zauna da kowa da kowa a zauna lafiya kar wani ya cutar da wani kar ya taɓa hakkin wani Shahararren jakadan zaman lafiya kenan Imam Abdullahi Abubakar wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen ba da kariya wa Kirista fiye da ɗari uku a lokacin da 'yan bindiga suka kawo musu hari a ƙauyen Yalwan Gindin Akwati da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi a jihar Filato a shekara ta 2018. A daren jiya Alhamis ne Allah ya karɓi ran Imam Abdullahi Abubakar bayan fama da rashin lafiya. Malamin wanda ke limanci a karkara musamman wurin da a baya ake yawan samun tashin hankali ya taimaka kwarai wajen wanzar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin mabiya addinai da ƙabilu daban-daban wanda ya kai ga ƙasashen duniya kamar Amurka da Saudi Arabia suka bashi lambobin yabo da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatocin tarayya da na jihar Plateau. Ga tattaunawa ta da marigayi Imam Abdullahi Abubakar a lokacin da yake raye. Da yake na yi tawakkali ga Allah kuma ƙarfi na zaman lafiya da a zauna lafiya kullum a wannan shirin nake a zauna lafiya. To yaya ka ji a ce kana da lambobin yabo fiye da goma an baka saboda zaman lafiya? To waɗannan lambobi da aka bani ina gane sun kai kusan goma sha uku ne ko sha hudu. To kullum a godiya nake ma da ya bani har wannan karfin mm, gwiwan ina wannan abin kuma kullum a godiyan kuma nake har harin koma a lokacin da 'yan bindigan nan suka zo suna kanka ga krista ka ɓoye su a cikin gidanka a lokacin wani tunani ya zo maka kana nema ka tsare ranka ne ko kuma kana nema ka tsare ran waɗanda suke eh, wato wayannan kristocin gaba ɗaya maganin raina na riga na sallaba da shi na jama'a kawai nake kokari kirista musulun dan mun yi sallar la'asar da musulun zo abin ya faru ni na riga na sadar da kaina kawai mu dai sai addu'a kawai kuma Allah ya taimake ni sai abin ya tsaya tuk. To me kake ganin kaman sauran malaman addini za su koya game da abun da kai har ka samu lambobin girma fiye da goma? To ranke daɗe ba mai ba ma maganan malaman addini ba ma dukkan wanda Allah ya halicce shi ni ina so ya koyi da irin waɗannan halaye a zauna da kowa da kowa a zauna lafiya kar wani ya cutar da wani kar ya taɓa hakkin wani daidai da ƙwayar zarra in ka cuci ɗan uwanka to ranar gobe fa Allah fa Allah fa shi ba zalimi ba ne za a biya saboda haka a yi haƙuri da juna to dalilin wannan na samu waɗannan awo ɗin har kuma aka biya min hajji ma ce to ka tafi maka dalilin wannan kuma ina shirin zan koma din wannan maganan ciwon da ya bullo don shi um, ambassador na sodi ya ce ba shi faso na kuma na ba da namban faso sai wannan ciwon ya faru shine aka samu aka bin ya tsaya marigayi imam abdullahi abubakar kenan wanda allah ya masa cikawa Malam Abdullahi Umar Hassan shi ne mataimakin Imam Abdullahi a garin Yalwan gindin Akwati ya bayyana irin halayen mamacin. dattijon albarka ne wanda samun irinsa yana da wahala ba su da yawa ire irin su mutum ne mai tausayi mai alkhairi mai son mutunci mai son mutane mai son zama da mutane lafiya mai son zaman lafiya mai maso da kowa kusa da shi mutum ne wanda yake son kowa da kowa inda ya dan adam ne ko da dan uwansa ne ko ba dan uwansa bane ko addinin sa ɗaya ne ko ba addinin su ɗaya bane to yana son hulɗa da jama'a da muka ji an kawo hari a anguwan da muke ya yi kokari ya tsare kiristoci sama da ɗari uku ko ana cewa kusan ɗari uku wallahi sama da ɗari uku ne mu muna tare da shi mun je tare da shi an buɗe masallaci an ba su dama suka shiga an buɗe gidansa aka cika gidansa gabaki ɗaya kuka rurrufe kofofi ya yi kokari dai ya fita ya je masallaci ya fita ya je gidansa ya ga dai ba abin da ya samu mutane da suke ciki wayannan wurare. Wani gibi aka samu kuma ya ta yaya za a samu wanda zai rufe wannan gibi? Kai wallahi kam an samu gibi mai yawa kam an samu babban gibi hajiya Zainab sai dai kawai mu ce kuma Allah ya sa a samu irinsa ko kuma wanda zai kamanta ire wato kaman shi. Kafafen sada zumunta a yau Juma'a sun cika da hotunan Imam Abdullahi Abubakar musamman daga waɗanda suka yi hulɗa da shi lokacin da yake raye suna bayyana alhininsu kan rashin dattijan da irin ayyukan alkhairai da ya yi na wanzar da zaman lafiya. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya.